أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai tambaya ya yi tambaya dangane da mai ake nufi da aljar abin da ake nufi da jar kalmatul jar mana ya jiru abin da zai ja a misali kana tsaye sai ya zama na ka ja abu daga sama kayo ƙasa da shi kaga kaya mai. ka janyo wannan abin yayi ƙasa shi ake nufi da jar to harufan da suke sa kalma a jata ƙasa ma'ana a mata wasali ƙasa su ne wanda muka yi bayani jiya amma akwai kamar yadda na ce abubuwan da suke sa kalma ta yi jarra ma'ana a mata wasali ƙasa wasali ƙasa shi ake nufi da jarri a, a wato ainihin ma'anar da za ka iya fahimta duk kalmar da ka ganta an mata wasali ƙasa to akwai wani sababi da dalilin da ya sa ta wannan wasale ƙasan in ma ɗaya daga cikin harufan da suke sa a kalma in ta zo ta jarri ko kuma bil idafa ko kuma an mata jarri ne da idafa wanda shi ma za mu zo mai magana akan mudafin wa mudafin ilahi insha Allah a kalmar min da kuma ila da kuma fi da kuma ba ma'ana ka ce misali a li tab'id ba'diya mun ɓangare misali ɓangaren jikinka ba'di jasadik misalan to wannan in ka kalmar ba ta zo cikin kalma to abin da yake zai zo bayanta majrurin ne shine akwai min akwai ila akwai an akwai ala dukka waɗannan haruffa ɗin suna sa kalmar da za ta zo baya ta yi me ta yi jarri wanda muka ambace su zuje su ashirin amma aksaru isti'malan ma'ana waɗanda aka fi amfani da su wajen yi wa kalma jarri su ne wanda muka ambata min ila an ala da kuma fi da kuma lamun da kuma ba'un da kuma wawul ƙasa wallahi da kuma ta'ul ƙasan da tallahi e, wasu, wasu malaman nuha sukan saka rubba a duk inda kana cikin karatu sai ka ga rubba to abin da zai zo bayan ta majrurun ne to abin da ake nufi da majrurun wanda za a masa wasali ƙasa wanda waɗannan su sirrin sirrin jaye shi dole ya ƙasa ne dole a masa le ƙasa ba zai yi ka masa rufa'a ko kuma fataha ba abin da ake nufi da rufa'a abin da aka ɗaukaka yani ya Ullahu ma ya sha kaga Allah yana ɗaukaka wanda ya so to shine rafa'a abin da aka masa nasuba kuma abin da aka fi ƙarfinsa aka daki kanshi misali kamar misali yanzu sai ka ɗaɗa wani yaro mare to wannan marin da kai wannan yaran ya sa shi duka ya faɗa kansa to dole za a masa mai fataha shi ne wanda nauyin ya hau kansa ma'ana shi ne wanda aiki ya faɗa kansa duk wanda aiki ya faɗa kan shi mansubin ne ana masa nasiba ne ma'ana na ɗaɗa mamari dukan ka da ne a kanka nan aikin kai kanka ya faɗa to wannan ba jari ake masa ba saboda ba rinjayensa kai ba ba jan shi kai ba a aiki ne faɗa kansa to zaka masa nasaba ne zaka masa fataha sama ne wasali a sama idan kuma misali ɗaukaka ne kamar wanda ya aiki shi ne fa'ilu kenan to zaka masa rufu'a ne ma'ana shi ya sharaftu ma'ana shi ya samu ɗaukakar yin aiki Ja ja'a muhammadu kaga waye ya zo muhammadu muhammadu shi ya samu ɗaukakar yin aiki don haka ake masa mai rufu'a daraba muhammadu aliyan muhammadu ya daki ali ali shi ne aiki faɗa fada kansa kaga dole aka masa me wato ali za masa nasba ka masa nasba a kansa amma misali sai kace ce me marartu bi aliyin na wuce tare da ali to wannan bi ɗin da ta zo za ta yi wa ali jarri ne ina fatan ka lura saboda shi aiki ya rinjaya dole zai yi ƙasa Abinda ake nufi da jar kenan ka rin wato ainihin ka ja shi ƙasa ka masa wasale ƙasa kalmar da ta zuto abubuwan da suke sa ake jarri suna da yawa kamar yadda muka ambata jiya akwai majrurun bil idafa me ake nufi da majrurun bil idafa <clears throat> misali ka ce sayyaratu muhammadin motar muhammadu ko kuma baitu muhammadin gidan muhammadu ma'ana ka jingina gida gawa ga muhammadu wanda shi muhammadu shine mudafin wannan gidan kuma mudafin ilai ma'ana wanda aka jingina masa yanzu misali zai nace maka wannan wayar da take hannunka wayar ka ce yanzu na alakanta waya zuwa ga gare ka ma'ana na ce na danganta ka da waya. kuma na danganta wayar gare ka ma'ana to kai din da na ce kai sahibinta ne ma'ana kai nata ne to kai mudafun ne ita kuma wayar ita na dafa maka ma'ana ita na maka ma ita na jingina ma misali bango na zaune bango na gini sai ka zo sai ka yaba mishi wani abu to wannan yaba mishi wani amunan da kai sai kake ce masa misali fentin gini ka ga me ka jingina fenti a jikin me a jikin gini abinda aka jingina ma misali yanzu ce wannan littafin littafin Musa ne in misali a aji muna zaune sai a ce littafin waye littafin waye littafin waye ana neman mai littafin sai wani ya ce haza kitabu muhammadin wannan ai littafin muhammadu ne to ma'ana ya jin ya zama ya alakanta wannan littafin dawa da muhammadu to wannan ma muhammadin shi ana masa me ana masa jinri ne kaga majrurun bil idafa kenan ina fatan an fahimta Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya sa abin da muke karanta mu fahimce shi ya haskaka ya kirazan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh